Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba goma ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba wasu mata sojoji horo a kan yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani hari da aka kai a wani barikin soja da ke difa a jamhuriyar ta Nijar a daren jiya talata. Idan muka buɗe layukan wayar mu an jima za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a yankunan da ake fama da mahara da masu satar jama'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. A yau Laraba mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokaradiyya ta amince da shugaban adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa da aka zaɓa. Pence ya ce Amurka tana aiki akan wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da zai zartar da tabbacin gwamnatin Guaido a matsayin halartacciyar gwamnati. yayin da ya kira ga kasashen duniya su goyi bayan kudurin babu tabbacin ko amurka za ta nemi cimma wannan burin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda babu ko shakka rasha za ta taka wannan yunkurin birki za ta takawa wannan yunkurin birki ko kuma a zauren majalisar ɗinkin duniya idan aka kaɗa ƙuri'a. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yada labaran karya da sauran abubuwa da ba su kamata ba a kafafensa na sada zumunta. Sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labarai da ake kyautata zaton kageni a shafin Facebook. Haka kuma kamfanin zai ƙara ƙarfin tantance labarai ta hanyar amfani da ƙwararru a wajen kamfanin ciki har da kamfanin dillancin labarai na the associated press domin su tantance hotunan bidiyo da sauran abubuwa da ake kafewa a facebook haka kuma facebook zai saka ido sosai don dakile yaduwar labaran ƙarya kamfanin facebook dai ya sha samun suka kan yada labaran ƙarya da sauran bayanai a shafinsa da instagram 'yan majalisu sun yi wa wakilan kamfanin tambayoyi akan yadda facebook zai kare yadda mutane ke saka hotunan bidiyo da ba su kamata ba a kuma watsa su a duniya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan kasar inda aka ji kara harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa wa masu zanga-zangar hari ba yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar a cewar wani ɗan jarida mai suna dama da ya zanta da murya amurka duk da cewa tashar talabijin ta sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zangar a ciki. wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka daɗe da ɗauka ba abin da ke faruwa ba ne a yanzu asusun kuɗi na duniya imf a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018 amma kuma tattalin arziki zai karu daga baya har zuwa cikin shekarar 2020 har zuwa cikin shekarar 2020 a cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya imf ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu ba da ƙarfin gwiwa akwai haɗarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin duniya. ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya jawo durƙushewar tattalin arzikin da bunƙasa shi shine rashin tabbas game da ficewar birtaniya daga tarayyar turai da kuma cinikayya tsakanin amurka da china da kuma ko tattalin arzikin ƙasashen turkiya da argentina yayi abin da masana suka yi hasashen zai yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar hukumomin ƙasar sun shirya wani taron ba da horo domin jami'an tsaro mata da nufin ganar da su muhimmancin rawar da za su taka a yakin da ake yi da kungiyoyin 'yan ta'adda da suka addabi yankin na Sahel. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar wasu ƙudurorinta masu lamba 1325 da 1820 ta yi amanar cewa mata na da rawar takawa wajen wanzar da zaman lafiya sabili kenan kungiyar culture ar humanité niger da kungiyar partners west africa senegal da national endowment for democracy ta amurka da haɗin kan hukumomin tsaro suka shirya wannan taron horo domin faɗakar da jami'an tsaro mata cewa akwai buƙatar gudunmuwarsu wajen neman bakin zaren warware matsalar tsaron da ake ciki a yau a duniya Malam Lawali Adamu na daga cikin shika-shikan wannan haduwa. Ya mace tana da haƙƙi da yawa cikin aikin ta dan sanda ka san shi aikin dan sanda ya aka je bisa hilin daga babu irin abin da ba a yi akwai haɗe akwai bugu akwai jimuwa akwai kuma maza su ware da mata to shine muke nuna musu su kama jikin su su yau bai kamata ba in sun je bisa hili na daga na kasashen Afirka ko kasashen Turai wani namiji zaka ce musu su su isa ba a ware su a yadda namiji na samu haliyar ta can su ma hakan na Allah sa suka samu halin nan suka ke nan duka matsayin su guda kenan matsayin su a cikin wannan aikin da Allah ya ba su da maza duka in suka je bisa hilin daga duka matsayin su guda. Dans nos sociétés traditionnelles, on préférait le sexe masculin au sexe féminin. jami'an tsaro mata kimanin hamsin da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi da gar national ne suka ɗauki darussan da ke kunshe cikin laccocin da wasu ƙwararru suka gabatar a tsawon kwanaki uku sufetan 'yan sanda maimuna haruna usman na cewa taron na da fa'ida sosai a gare su wanga waye kai da aka mun mun gane abu da yawa yanzu mu ma za mu ɗauki mataki eh, mu samu mu shiga duk inda ya kamata duk inda maza suke iya yin aiki mu ma mu je mu yi ba mu bari a bar mu baya ba gudu ba ja da baya insha Allah mu ma za mu je duk inda ya kamata lokaci ya sake yanzu mata ma ya kamata su kama jikinsu kar a bar mu a baya mu dai muna so dai jama'a ta gane mu su mu goyon baya Allah ya ba mu sa ba idan bayar da gudunmuwa a fagen daga jami'an tsaro mata na da wani tasirin na daban wajen samar da tsaro musamman a wannan lokaci da masu tayar da kayar baya ke bullowa da salon farmaki kala-kala. Yau ka san sirin da za ka samu na duniya sai da mace. Yau sirin gida sirin kasa na mace ne. Yau ya mace babu inda ba ta shiga in tayar ta samo siri saboda ta kawo bayani a samu a kokari da kuma ta kai sarya shi sa muka so mu aiki da wannan matan. Taron wanda ke kammala a yammacin wannan Laraba zai gabatar da wasu shawarwarin musamman don ganin an ɗauki matakan ƙara shigar da jami'an tsaro mata cikin dukkan wasu harkokin da ke da nasaba da sha'anin tsaro. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger alaka taimakin soja ko gidan su ko ko a bakin daga ko gidan su ko gun a gaida suleiman mana barma Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar wani jami'in tsaro ya rasa ransa wasu jami'an kuma su shida sun jakata sakamakon wani dauke ba daɗi da suka yi da wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne a wani barikin jandarmomi da ke difa. Tamar Abari wakiliyar sashen Hausa na da ƙarin bayani. a jiya da daddare ne daidai karfe tara da minti biyar wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka kutsa cikin barikin jandarmomi na garin difa nan da nan kuma suka shiga harbe-harbe tsakanin su da jandarmomin jandarma ɗaya ya rasa ran shi yayin da wasu shidda suka ji rauni majiyar ta tabbatar da cewa an kwana ana artabu har kusan karfe hudu na asuba a safiyar yau din ne kuma wajen karfe tara aka ji fashewar wasu abubuwa daga cikin maharan wasu sun kutsa kai cikin gidajen jandarmomi jandarmomi inda suka yi garkuwa da iyalansu sai dai nan da nan polis na rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda suka kawo ɗoki yayin da maharin ya tarwatsa bom ɗin da ke jikin shi ga dai abin da wasu mazauna difa da ba a bayyana sunansu ba ke cewa kamar kare tara da inci arba'in da biyar haka in ka je halbe halbe ana ta halbe halbe kowa sai muka gudu muka shiga cikin gida har wayan ba halbe halbe ba ta yi da ba da sa'i da muka tashi sai muka ji a je an kawo gidan jandarmomi babban nan da suke yanzu daga wajen nake mutane a tare na ga motoci masu kulke guda biyu masu ruwan kasa eh. da soja a tare yanzu haka labarin da nake ji babu ya da bom amma bom eh nawa mutanen hawa ne a cikin suka mutu ba ba amma dai yanzu dai abin da muke ji yanzu kamar yaya harkoki kamar zirga-zirga da sauran wannan yake a difa yanzu yau difa abun ya koma jikin mu kan mu ya koma jikin mu kowa ko mutane suna harkoki cikin gari kowa yana eh, harkokin shi eh kowa yana harkokin shi amma dai yau ba ya kwas ba ya ba ya gubernar ba ya kwas kowa su koma gidajen eh, makaranta hmm. akwai sojoji da suke sintiri a cikin gari eh, akwai wanda suke sintiri a iyakan bakin bakin garin nan daga wajejen da abin da suka faru wannan akwai su suna da yawo suna ma mahigata da isa bi da masu kayan sun yi bakin na kani da suna taimakawa ba kwana ba allah ya kare mu amma kuma sun kare sai abin da ya faru yau in suka zo difa ba za ki hada shi da shekarun baya ba da shekarun baya wani abu ya faru kwana biyu ko duka kamar cikin makoci ba amma yanzu haka in ana wani abu a wani waje ma sai ga kawai wani wajen kamar ba su sani ba wallahi ba dan garin mu bane ba fi sabilillahi abubuwa ne mutane ko da yake ba hun saba ba ne Allah ya kawo kan abin dai wanda ya ta yadda ya taso ba haka ake nufi ba da mm. farko sai in suka taso da abun sai ka ga suna cin galaba to yanzu dai kam alhamdulillah mutane suna cikin addu'a kuma yana kare mutane. Majiyar ta kara da cewa a garin Tam da ke yammacin Difa sun kashe mai garin garin suka kona gawarsa sun kuma ɗauki wani dattijo da wata yarinya da aka sawa rana inda suka yi awon gaba da su. Wannan al'amari na faruwa ne a lokacin da wata tawaga ta 'yan majalisar dokoki na kwamitin da ke kula da zaman lafiya da tsaro suka kawo ziyara garin na Difa inda suka tattauna da al'ummar yankin daban-daban don a samu mafita kan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wannan yanki in zaka dai hukumomi sun dukufa wajen aikin su na kwantar da hankalin jama'a yayin da al'umma ke ci gaba da harkokinsu tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger gaida tamar abari To kamar da da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a yankunan da ke fama da mahara da masu satar jama'a. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Eh, lalle kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To mala Abdu na da zan bada bisa zancen harkar tsaro. Eh. Lalle harkar tsaro shi zance ne wanda shahe kowa da kowa. Yana al'umma sai sun ba da goyon baya goyon bayan da ya kamata shugabannin nan kasashe su bada shi ne. a ci gaba da bunƙasa roƙon Allah tun da akwai mayan-mayan malamai. Hmm. Na biyu akwai sarakunan gargajiya, akwai hakimai da sauran suna ya kamata a tsara, kuma akwai ƙungiyoyin addinai daban-daban duk shawarar da za a yi ta ƙasa. Ko ne a tattauna tare da su kenan a aza musu sharaɗi. In sarki kenan a ce to sarki ya azama maka doka in ka ga wani mugu in baka nuna shi ba rawanin nan naka za a ɗebe maka shi kuma muna fata a ce duk shawarar da za a yi a zan tattara su wuri guda saboda dai jama'an tsaro suna nan saboda kwanciyar hankalin jama'a suke kenan in an ga wani mugu wanda ba a yarda da shi ba a hannun tashi da jama'an tsaro muna fatan dai Allah dai ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali cikin kasashen mu na duniya baki daya. To mun gode Malam Abdu Kasko yanzu kuma za mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Mala Ibrahim muna jan ka. To lallai gaskiya gudunmawar da za mu bayar kamar misalin mu yan uwa musulmi da wanda ke ba musulmi ba farko dai ba kama abin da ba addu'a. Mm. sannan muna kira ga ainihin yan koma musulmi musamman tsofaffin malaman na zaure don Allah a rika yin alkunutu ana adda duk mai hannu a cikin wani al'amarin mm. ko shi waye ko dan gidan waye Allah tona mai asiri ya kaskanta tun anan duniya kafin a je lahira abin da muke neman taimako kenan ga abin da muke neman taimako kenan ga yan wara musulmi to mun gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je Ibadan Salamu alaikum da wa muke magana daga Ibadan. To ina ga layin malami ko malama daga Ibadan ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. kamar yadda kuka ji muna kira ne mu ji ra'ayoyinku akan irin gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'ummar mun sami kira daga bauchi muna allah ya bamu zaman lafiya a najeriya to amma amin dawa muke magana ne daga bauchin Isiyaku ne Big Boy Dirmushi a jihar Bauchi. Tun Malam Isiyaku muna jan ka. Adalla, ni dai abin da zan kira da shi shi ne ma'aikatanmu su ƙara ƙoƙari don idan ba an yi ƙoƙari ba ne za ta fi ƙarfin su ne dama su ƙara ƙoƙari dai kan ƙoƙari. Su jama'an tsaron kenan kake nufi? jami'an tsaron su kokari dai To mun gode Malam Isiyaku daga Bauchi da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna na a Bauchin. Malama Dauda barka da aiki. To barka ka dai dawa muke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jan to a gudumawa da zan baya dai yana da kyau wa'annan 'yan kato da gora su shiga su taimaka ma jami'an tsaro sannan kuma a sarakuna wajen duk wani bako da ya zo a tabbatar daga inda ya zo sannan kuma a bashi inda zai zauna sarakunan su san wane ne ya zo wane ne kuma ya bar wajen sannan kuma da Allah wannan 'yan kato da gora din jama'an gari da gwamnati su taimake su mm. taimaka ma jami'an tsaro Allah kuma ya bamu sa Allah taimake mu mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Kaduna. Hmm. Wa alaikum salamu da wa muke magana. na Alhaji Umar Ayuba Kin Kinjige daga kamfanin A'a daga Lokal Jaman Kaduna State. To Alhaji Umar muna jan ka. Eh, magana akan maganar tsaro muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan abu amin amin to wace gudunmuwa kake gani malamin mu da ke kasa gaba daya su mana addu'a ba dare ba rana to eh yanzu addu'a ne suke kawo da komai insha Allah haka ne eh, to na gode malama sai da to mu ma mun gode Alhaji Umar za mu sake komawa kuma jihar Bauchi asalamu alaikum da muke magana daga Bauchi. Wa alaikum. Malami na Bauchi ko kana tare da mu? Tare da ku. To muna jan ka. Wato a kan tun tsaro da ake ta fafutuka. Eh. Ana neman mafita. Muna jan ka. To ina ga layin malami daga Bauchi ya Ogoci yanzu kuma za mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Baba Rabiu ne daga Plateau State jihar Mai. To, Baba Rabiu muna jan ka. Ai wani magana na 'yan Boko Haram da ake da suke tuntunin abu yake karewa. abin akwai munafunci wanda wa'yansu sun mai da abin kamar kasuwanci wanda suke da shi sai dai muna kiran shugaban ƙasa mm. buhari don allah akan wannan abin a nemi jirage mana kamar na sama na yaki na sojojin sama wanda za su je jejin da aka sai an san mafuyansu ko ba haka ba mm. <laughs> an san inda suke to ya kamata a nemi sojojin sama wanda da a a shelin din inda suke cikin nan wanda suka yi garkuwa da su ake tunani dama wanda ana tunanin kada kasance su suna a ce an ɗauki rayukansu. Mm. amma tun da biya gasar ya zama haka to ya kamata a yi amfani da sojojin sama da jirage. To mun gode Baba da ra'ayin yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. kuna magana da Ladi Royal Army daga nan ka eh, goma. To Malam Ladi muna jan ka. Eh, ni gudunmawa da zan bada a kan cewar al'umma mu kanmu sai mun tashi mun yi daga a kan kare kanmu da dukkan abin da zai zo mana da zai cutar da mu. Kuma hmm. ita gwamnati ne mata addu'a da fatan alkhairi. To kamar ya kake gani al'umma za ta kare kanta ko kuma za ta tashi tsaye ma dai. na kula da duk abin da yake shige da fice a tsakaninmu domin wayannan mutane dai ba aljanu ba ne mutane ne kamar kowa mutane kuma suna ganin su tun daga cikin birane har ƙauyaku in dai za insha Allah za a samu matsala a wannan abu to mun gode malam dan ladi daga kaduna da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kwamitin ɗin ƙasar ghana zuwa ƙarshen makon nan za ta gano kowane ƙasashe ne a cikin rukuninta za ta kara da su a gasar cin kofin afirka na shekara ta dubu biyu da goma sha tara ƙasar ghana da kasancewarta wace ta hai sahun gaba a rukunin su yayin wasannin fidda gwani za ta sami kanta a tukunyar farko wato pot don da kuma ke ɗauke da ƙasashe kamar su egypt wato masar cameroon Cameroon, Ivory Coast, Tunisia da Senegal. Sai kuma a Port 2 wato tukunya na biyu kenan Morocco, Nigeria, Algeria, Guinea, Mali da kuma DR Congo. A Port 3 kasar uganda afirka ta kudu gini bisa zimbabwe angola da burundi sai port for mauritania namibia benin kenya madagascar da kuma tanzania rahotanni sun nuna cewar kulabun din orlando paris na afirka ta kudu sun bayyana wa kuma sai asanti kotokoni yanzu na sayan dan wasan gaba dan burkina faso da ke wa kotoko wasa rahotanni da ke isa ga ganasakana.com ya nuna cewar da siro Roberts sun amince tare da ɗan wasan mai shekaru 27 wadda kuma ya bayyana da aniyarsa na barin matsuguninsa na Kumasi zuwa Suwaitu Yakuba da ya rawaito yana bayyana niyyarsa na rabuwa da asanti Kotoko zuwa sabuwar club da yake son bugawa kuma asanti Kotoko ta nuna cewar mudidai yin transfer ne ya dace kuma zai amfana da shi a shirye take ta sake shi ya je ya yi wa Orlando Pirate wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka kafa ta kaice ta shirya wani taron wa juna sani na rana daya wa masu koyar da wasa na kungiyoyin wasan kasa da kasa da suka samu cancantar shiga gasar karshe na gasar wasan cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar. Taron wa juna sanin wadda za a yi shi a ranar Laraba a birnin Alkahira da samu halartar wasu manyan wasu koyar da wasa a Afirka kamar su a fiya na kasar Ghana da Yanatororo na Nigeria da tarin ire su. Gabatar da jadawali na gasan na AFCON a ranar Juma'a 12 ga watan na Afrilu za a yi shi a gaban na Sphinx da Pyramid a babban birnin Masar Alkahira. Masu shawon kwallon kafa a birnin Lolomen kasar Togo a ranar Talata sun hau bisa tituna suna masu kira cikin gaugawa a Kore kociya mafi tufa a Afirka Claude Leroy. Waɗannan masu zanga-zanga da soke cikin kusatan. na bukatan na mutumin dan faransa mai shekaru 71 da haihuwa maza a yi gwaji da shi saboda kasa bari kungiyar kwallon kafar kasar ta samu shiga gasar cin kofin afirka da za a yi a kasar masar shekarar nan ridwan allah ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau Laraba mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokuraɗiyya ta amince da shugaban adawar Venezuela Wenguedo a matsayin shugaban ƙasa da aka zaɓa. kamfanin sada zumunta na facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yada labaran karya da sauran abubuwan da ba su kamata ba a kafafensa na sada zumunta sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labaran da ake kyautata zaton na kage ne a shafin na facebook masu zanga-zanga a khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar umar albashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan kasar inda aka ji karar harbin bindiga akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar waɗanda suka shaida abin da ya faru. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyali da 'yan uwan baba ɗan Dela Kasim Malumfashi wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata. Allah ya ƙara haƙuri ya kuma ta'azantar da iyali da sauran 'yan uwa amen. yanzu a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya